Assalamu alaikum masu sauraron sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci labarin labarinmu mai suna mutum ce kuwa na marubuca, Maryam Umar Abdullahi Wata aka fi sani da Maman Yusuf wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Babu kalar magiyar da Alhaji Ibrahim bai yi wa Hajja ba, don ya sa ran shi sosai da riƙon yarinyar, amma da ta yi ta hana shi. Haka da yana ji yana gani ta hana shi yarinyar. Matar shi Hajiya Asma'u kuwa sai hamdala take yi a cikin zuciyarta. Da haka taron ya watsi. Bayan wata ɗaya, a yau Asabar sa ce da duk wani mai rayuwa a cikin gidan suka tashi da wani babban rashin da wani babban rashin sakamakon sun nemi hudiriya ƙasa ko sama ba su ganta ba duk wani lungu da saƙo na gidan sun neme ta su rasa dukkansu a firgice suke tunda an tabbatar babu mahalukin da ya shiga gidan har CCTV sun kunna tun daga lokacin da aka kwantar da ita har zuwa lokacin da aka neme ta aka rasa amma ba su ga ta inda aka ɗauki yarinyar ba balle a ce an fita da ita hajja kam in ban da kuka ba abin da take yi suna cikin wannan tashin hankalin ne suka ci salatin hajiya magiya da gudu suka karasa cikin lambun don ganin abin da take lami da gudu suka karasa saboda salatin da take yi dukkan su da suka ja suka tsaya cike da tsoro da mamaki da kuma al'ajabi Hodiri ya ce kwance bisa wani lallausan bargo mai matuƙar laushi da ɗaukar ido bargon red cologne ya kama kayan da ke jikinta wata arniyar red ɗin riga ce a jikinta rigar doguwa ce sosai wanda tsawonta ya zarta na hudiri ya sau biyu rigar kamar rigar turawa ce irin waɗanda za ka gani na sarauta an ɗora mata wani kambo a kanta mai bala'in ɗaukar ido sai ƙyalli yake kana ganin shi ka san zallan zinare ne kana ganin ta kaga sarauniya sak wai wasan ta take yi sai wasan ta take yi da ƙafafu tana bangala musu dariya ba matan ba har mazan sun firgita da ganin wannan abin al'ajaban da matan suka fara buya bayan mazajen su da yake duk yaran gidan suna su kurshe sa uwaye ne kawai a wajen dukkan ta an rasa mai jarumtar ɗauko ta sai hajji ce ta yi ƙarfin halin nufar inda take ai da sauri alhaji kamal ya riko ta yana girgiza mata kai alamun kar ta je dan ya ma kasa magana wani kallo da ta ta watsa masa ne yasa ya sake ta babu shiri bata kara bi ta kan shi ba ta sa kusa da hujuriya ai kuwa yarinyar na ganin ta ta fara mata dariya da yake zuwa yanzu ta fara gane hajja cikin murmushin tausayawa hajji ta kalle ta sai da ta yi bismillah sannan ta sa hannu ta ɗauke ta ta juya ta fita daga cikin lamun ba tare ta ko kalli inda suke ba dan sun ba ta haushi da mamaki matuƙar yayin da duk mutanen wajen suka bi ta da kallo na mamaki mamakinsa shine me yasa sam hajja ba ta jin tsoron yarinyar cikin sauri duka yaran nata suka bi bayanta yayin da matan nasu kowace ta sulale zuwa fat ɗinta ko suka shiga falon sun iske hajja tana cire ma kayan jikinta wuri suka nema suka sassauna don sun ga alamun ran mahaifiyar ta saɓace yake ga baki ɗayansu a rasa mai magana sun yi shiru kawai suna kallonta sai da ta gama cire mata kayan tsaf sannan ta haɗa su waje ɗaya da wannan wan ta nemi leda ta saka ta ciki sannan ta yi mata wanka ta sa mata wasu kayan ta goye ta nan take kuwa sai bacci ya awon gaba da baiwar Allah su dai sun yi shiru suna kallon ikon Allah da ƙyar dai Alhaji Ahmad ya yi ƙarfin halin cewa Hajja Ni abin yarinyar nan ya fara bani tsoro, anya ko babu aljanu a tare da ita, kuma kaga dan Allah bana son surutun banza ku tashi ku bar man falo ko kuma ni in fita in bar muku. ta kasance da faɗin hakan baki sake ɗin suke kallon ta ta ci gaba da cewa wallahi kun bani mamaki yanzu ashe za ku iya yi wa ƴar ɗan uwanku haka saboda Allah ya ɗora mata da lalura shine kuke neman ku juya wa marainiyar Allah baya yanzu in yar ku ce a cikin wannan halin za ku kasa ɗaukar ta amma shine kuke biye wa matan ku kuna nema ku ci amanar ɗan uwanku ko kun manta da alƙawarin da kuka yi mishi na kulawa da matar shi da kuma abin da za ta haifa amma shine tun ba a je ko ina ba kuke nema ku canza halinku akan yadda na san ku to wallahi ba zan yarda ba ni da nake dolanta ai na ɗauko ta bare kai kamalu wai har da riƙe min hannu akan kai na je da yake ba yarka ba ce ko Alhaji kamar sadda kansa kawai yayi Allah ya gani ba tun shi ba kenan kawai dai ya tsorata ne shi yasa yayi gudun ta je ɗaukar ta wani abin ya same ta Hajja faɗan da ta ci gaba da yi ta ce wato in bana na raya shi kenan ba za ku riƙe ɗaya ɗan uwanku ba ai ba san cewa ku butulai ba ne sai yau in ba haka ba wace irin wahala ce bai yi da yaranku ba duk wata ɗawainiyar yaranku ku shine ba kalar bautar da bai yi maku ba amma shi gashi yar shi kwaya ɗaya kun kasa rikewa saboda kawai Allah ya ɗora mata lalura to wallahi bari ku ji in gaya muku wallahi ko bayan yana kuka juya wannan yarinyar baya to ban yafe muku ba cikin zarar ido da tsananin mamakin mahaifiyata suka ɗago ido suna kallon ta cikin tsoro da mamakin faracinta Alhaji Ahmad ya ce haba hajja me yasa zaki ce ga ta yaya zamu ki yar dan mu wallahi ko da matsalar ta tafi haka ba za mu taɓa gudun ta ba kar ki manta fa hajja ita muke gani a matsayin dan uwanmu wanda muke matukar kauna Alhaji Ibrahim ya amshe zancen da cewa ki hakuri hajja ba abin da kike nufi bane wallahi muna jin yarinyar nan kamar yadda muke jin namu yaran san babu wani bambanci a tsakanin su kuma za mu yi iya bakin kokarin mu ganin mun nema mata magani insha Allah haka dai sauran ma suka faɗa albarkacin bakin su da kes da su ɗin goshi suka samu a ta sako daga fushin da ta ɗauka da su daga nan suka shiga tattaunawa akan wannan matsalar asalin wannan family ɗin marigayi malam musa shine mahaifinsu fulatani ne wanda ake walakani da ɗan fillo sai matarsa zainaba wadda ake kira da hajja sunan hajja ya samo asali ne sakamakon an haife ta a farkon watan zulhijja Tun daga lokacin iyayenta ke kiranta da suna Hajja, wasu suke kiranta da Hajiya amma masu kiranta da Hajja sun fi yawa. Ita baba fulatana ce gaba da baya. A wurin saurayi da budurwa suka yi ita da mijinta ɗan fillo suna zaune a ƙaramar hukumar Benji. Bayan shekara biyu Allah ya albarkace su da haihuwar ɗansu na fari aka sanya masa suna Ahmad suna kiran shi Amadu. Bayan ta yaye Amadu ne Allah ya albarkace ta da samun wani cikin. Wannan lokacin ma ɗa ta samu aka sanya masa suna Ibrahim. Bata koya Ibrahim ba sai ga wani cikin ya ɓulla a jikinta ya shiga damuwa sosai. Saboda yanayin da suke ciki na rashin wadata ba kuma lalurar yara abubuwa sun fara yi musu yawa. Sai mijinta ne ya yi ta lallaɓa ta da nuna mata ita haihuwa ai alkhairi ce kuma baka san me amfanin ka ba. A haka dai ta yi nan cikinta har Allah ya sauke ta lafiya nan ma namiji ta samu. Shi kuma ya ci suna Kamal suna kiran shi Kamalu. a haka suka haɗe yaran su suna ba su kulawa daidai ƙarfin su haka yaran suka taso cikin so da ƙaunar junan su ko yaya ne ɗayan su baya son ya ga ɗan uwan shi cikin damuwa bayan ta yaye kamal da wata biyu sai ga ciki wannan karan ma ta shiga damuwa dan lokacin yaye kamal bai yi ba ta dai yaye shi ne saboda yawan tsotson da yake yi mata wanda hakan ya haddasa mata rama sosai ga tsotso ga rashin wadataccen abinci Ga shi zuwa lokacin abubuwa sun ƙara tsauri a gare su sai dai godiyar Allah kawai dan filla aikin faci yake yi a nan ne suke samun dan abin da suke rufa ma kansu asiri cikin da yana da wata shida aka sanya lokacin auren kanwarta mai suna Fatima wadda suke ce ma Hajju sai Hajja su biyu iyayensu suka haifa Hajja ita ce babba sai kanwarta Hajju An yi bikin Hajja cikin rufin asiri daidai misali da angonta mai suna Yahaya wanda yake ɗan makwabcinsu ne. baban shi da babanta aminan juna ne kuma su suka haɗa su aure da yake dukansu masu biyayya ne sai ba a samu wata matsala ba bayan bikin da wata uku waje ta haihu wannan karan ma namiji ne sai dai duk ya fi su kyau mai ɗaukar hankali duk kuwa su ma kyawawa ne amma kyawun wannan jaririn na daban ne dukkan sun ɗauki son duniya sun ɗora masa ba ma kamar inna kamar yadda yaran suke ci mata Ranar suna aka sanya wa yaro suna Suleiman, ba wani taro aka yi ba, don su kansu ta kan suke yi ragon sunan ma mahaifin Hajja ne ba su, ba tare da sanin kowa ba. Da yake yana ɗan taɓa kiwo. Duk inda inna ta za ta je sai ta biya gidan yayarta ta ta ɗauki ɗanta Suleiman ta tafi da shi. tun ba shi da wayo har ya zo ya fara gane ta da ya ganta yanzu zai fara wangali baki yana ɗauko mata hannayen shi alamar ta ɗauke shi ya yanzu kwana ne kawai ɗan innan kamar yadda yan uwan shi ke ce mishi baya yi a wajenta tun safe za ta a ɗaukar mata shi sai dare take dawo da shi bayan shekara biyar ya zuwa yanzu yaran duk sun fara girma malam ɗan filla ya yi ƙoƙari sosai ya sanya su a wata firamare ta gwamnati su uku Ahmad Ibrahim da Kamal Suleiman kuma Malam Yahaya ne ya sanya shi a wata private school da yake yanzu yaron ya koma hannunsu da zama. kuma daidai gwargwado yana ɗan samu a haka kasuwancin shi ah. sai dai makarantar ba mai irin tsadar nan ba ce sosai amma alhamdulillah ana karatu sosai ga shi zuwa wannan lokacin Allah bai bawa Hajjo ciki ba shi yasa ba karamin ƙaunar Suleiman take ba dan tana ji kamar ita ta haife shi a haka dai suka ci gaba da rayuwa cikin rafin cikin rufin asirin Allah a kuma wannan lokacin ne suka shiga cikin tashin hankali sakamakon ciwon da ya kwantar da mahaifinsu Hajji abu kamar wasa daga zazzaɓi ciwo ya kwantar da shi wanda har yi karfin shi sosai sun kashe asibiti amma ba wani ci gaba sai wahala suke wajen sayan magani amma ba wani canji duk sun fita su ga talauci ga kuma rashin lafiyar mahaifinsu wanda likita ya ce sai an masa aiki sakamakon wani ƙoji da ya fito masa a hanji kuma aikin zai ja kuɗi sosai wanda dama malam yahaya ne ke ƙoƙarin sayan maganin kuɗin kuma da aka ambata sun fi ƙarfin shi haka suka zuba masarautar Allah ido cikin tsananin tashin hankali duk sun fige sun lalace kullum a asibiti suke wuni tare da inna mahaifiyarsu satin shi biyu ya ce gagarin kunan Allah ya yi masa cikawa ban san yadda zan kwatanta muku tashin hankalin da waɗannan bayan Allah suka shiga ba mutuwa ta bige su sosai ba ma kamar mahaifiyarsu inna wadda su manta uku bayan dawowarsu gida da aka kwace ta ita ma zuwa asibiti. Gwajin farko aka faɗa musu jininta ya hau sosai, fiye da kima sannan zuciyarta ta kumbura. Yawan tunanin da take yi. A wannan rana sun yi kukan da ba su taɓa tunanin za su yi irin shi ba. Ana amsar gaisuwa amma a Hajja tana asibiti wajen Inna. Hajja ce kawai wajen amsar gaisuwar, har aka yi sadakar uku. Ran da ya cika sati da rasuwa a ranar ita ma inda Allah ya yi mata cikawa a lokacin daga Hajja har Hajju. duk su ma suka yi da kira ka samu suka farfaɗo sun shiga tashin hankali ba kaɗan ba rasa iyaye a lokaci ɗaya ba ƙaramin tashin hankali ba ne haka dai ita ma inna aka yi mata sutura aka kai ta gidanta da gaskiya bayan sadakar bakwai mazan su suka zo suka tafi da su kowace ta koma ɗakin, ɗakinta cikin ɗan ban damuwa rayuwar ga baki ɗaya ta yi musu ɗaci in ka gansu sai ka tausaya musu sun daina walwala sam sai dai ɗan filla da yaya suka dage sosai wajen kwantar musu da hankali da nuna musu mahimmancin yarda da ƙaddara sun kuma sa mahaifin yaya ya yi musu rubutun dangana da yake babban malami ne wata shida alhamdulillah zuwa yanzu abubuwa sun fara daidaita sosai a raba musu gadon ɗan abin da mahaifinsu ya bari ya bar akuyoyi guda uku sai rago ɗaya su ne aka sayar aka raba kamar yadda addini ya koyar ba waɗannan kuɗin ne ta fara sana'a da waɗannan kuɗin ne aje ta fara sana'a sayar da kayan miya da ita alhamdulillah da kuma itace alhamdulillah kuma ta samu sosai yanzu abubuwa sun masa sauki sosai Hajja na zaune tana bayar da kayan miya da aka zo saya ta ci an kwaɗa sallama Malam ɗan fila da ke zaune a gefe yana gyaran kayan shi yana gyaran kayan shi na fashi ya tashi ya fita jin ana sallama yana fita ya ga ashe malam Yahaya ne bayan sun gaisa ne yake faɗa mishi dalilin zuwa shi yace wallahi dama ta ce ba lafiya kwana biyu kullum da zazzaɓi take wuni ga yawan amai da take yi duk ta jigata sosai wallahi shine nace bari na zo na faɗa ma maman Amadu ta taimaka ta kai ta asibiti idan ba za ta iya tafiya ba dole sai an rike ta subhanallahi Allah ya sauke cewar malam ɗan fillo ya ba komai bari na gaya mata Allah ya bata lafiya Amin Malam Yahaya ya ce da sauri ya koma cikin gida ya ce kin ga Hajja bar kayan bari in zauna in rinka ba su tashi ki je ki shirya za ki raka ji asibiti zazzaɓi ke damunta yanzu Malam Yahaya ya zo yake gaya min ai da sauri ta tashi tsaye tana dafe tana dafe kirjinta tsoro ne ƙarara ya bayyana akan fuskarta kamun ka ce miyar ta fara waye. tana ganin kamar za koma za kuma rasa 'yar uwarta ne wanda a yanzu ba ta da kamar ta ita kaɗai ce 'yar uwarta in ta rasa ta yaya za ta yi ganin tana hawaye ta ma kasa magana ya sa dan fulla ya fahimci damuwarta cikin kwantar da murya ya ce kin ga ba fa wani ciwo ne mai yawa ba bari kar ki tayar da hankalin ki zazzabi ne kawai ki je ki kira ta kin ga daga nan ai za ki ga yanayin jikin nata ko Haka dai ba don ta gamsu ba ta shirya jiki a sanye ta nufi gidan kanwar tata. Ko ta zuwa tsakar gida ta iske Suleiman yana shara. Da yake duk wasu aikace-aikacen gidan tare da shi inna take yi in dai yana gidan shi yasa ya iya shara da wanke-wanke sosai. Da gudu ya zo inda take yana mata oyoyo ta kalle shi ta ce Suleiman ina ummanka. Jin ta ambaci umman shi yasa tuni fara a fuskar shi ta ɗauke kamar zai kuka ya ce umman kamar. umma ba ta da lafiya sosai kullum sai ta yi amai da yawa da yawa dafa kanshi sai ta ce kar ka damu kaji umman ka za ta samu lafiya ka dinga yi mata addu'a kaji ya ce to ta ce yauwa yaron kirki bari in je in ga jikin umman ka ko kar ya daga mata malam yahaya da ke bakin kofa yana kallon cike da sha'awa ya ce sani da zuwa umman ahmadu ta ce yawa yahaya ya jikin hajji ɗin ya ce da sauki ki wuce tana ciki sai ki gyara ta zan je na taro mai na ai sai mu tafi ko don masu sauraro a nan za mu dakata ci gaba da kasancewa tare da ni maman al'amin